أكبر قال الصباح عيد وأصفر الله أكبر ما عدل محل وكبر الله أكبر ما نشر الطوارئ والإسعاد على من فصل البيت الحرام الله أكبر ما ذكر الظاهرون عند المشاهد العظام الله أكبر ما علت بهم مطايف أشواق إلى عرفات ومن امتحن في ذلك الموقف وردت عنهم السيئات الله اكبر منه الفضل يرتجى والكرم يبتغى نعمده سبحانه على نعمه النظام ونشكره على قدره المدران واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الاعياد مواسم افراح الطائعين عدمست معالم الدين وانتكست الفطر قال أبو رجاء العطاردي رحمه الله تعالى كنا من أجل فرس أو ناقة لا شريعة تأكمهم فيأكلون الميتة ويعتون الفواحش ويشربون الدم والخمر ويطوفون بالبيت عراة يقتلون أولادهم خوف الفقر ويدفنون بناتهم خشية العار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم المرأة عندهم مبتذلة مهينة تعلق وتعضل وتورث ولا ترث وتقتل الظلم الظلم شعارهم والجعل دسارهم وإذا فعلوا فائشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أزمنة مظلمة والدين الصحيح من بقايا أهل الكتاب يندر وجوده وقد لا يدرك خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام باعثا عن العق وكان يقول اللهم لو أعلم أعب الوجوه إليك أبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته إخوة الإيمان اعلموا أن تلك جاهلية أطبق الأرض ظلامها فبعث الله نبيه محمدا على عين فترة من الرسل على عين فترة من الرسل فشاء نور الإسلام وانقشع الظلام وأشرقت الأرض بنور الهدى والبينات قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وبه خرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده فهو دين لا كان ولن يكون مثله لا كان ولن يكون مثله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام وليس لله في الأرض دين أق سواه قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام هو سبيل الله وصراطه المستقيم ورضيه لعباده فقال ورضيت لكم الإسلام دينا لا يقبل الله من الخلق دينا سواه ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولا يعب سبحانه من الأديان إلا الإسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعب الدين إلى الله الحنفية السمحة رواه البخاري إخوة الإيمان اعلموا أنه لا يدخل أهل الجنة إلا من كان من أهل الإسلام قال عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برآنكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن دين كامل لا نقص فيه بوجه من الهجوم قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو أحسن الأديان وأتباعه أحسن الناس دينا قال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ولحسنه يود الكافر أن يكون من أهله قال تعالى رب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أصله ونبراسه كتاب معكم مفصل قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير شامل لجميع أمور الدنيا والدين قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء جامع لكل ما تحتاجه البشرية قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء دين الإسلام دين وحال لجميع الخلق صالح لكل الأجيال سعل لجميع الناس لا يختص بلون أو جنس ولا بمكان أو زمان قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رحمة لجميع البشر على تعاقب الأزمان والدعور قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسط في أقائله وعباداته ومعاملاته وأخلاقه لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قائم على اليسر والسماء فلا مشقة فيه ولا أنت قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الأمر دين الإسلام أزكى الأديان عقيدة وشريعة جمع بين عقوق الخلق والخالق قام على أسس وقواعد له ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان ولكل مرتبة أركان وبالجميع سلاء الظاهر والباطن فالشعارتان ركن الإسلام الأعظم وهما دليله وبرؤانه وما دليله وبرهانه وفيهما الإخلاص لله والمتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عمود الدين وصلة بين العبد والرب وفي الزكاة طهارة النفس والمال وغرس المعبة والرحمة والصيام يعذب النفوس ويزكيها والعج فريدة في العمر مرة وبه يزعر الاستسلام وتحقيق العبودية واستقامة الزائر منشأها استقامة الباطن قال تعالى ليس البر أن تولوا هجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إخوة الإيمان اعلموا أن حقيقة الإيمان تصديق الغيب مع أمن واطمئنان يصدقه القول والعمل والإحسان عبارة الله عن كمال إخلاص ومراد المراقبة وأصل دين الإسلام وبنيانه عبودية الله وتوعيده وبه وبه بعث الله جميع أنبيائه ورسله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وغاية السعي في كل ما يحبه الله ويرضى ولا يفرق بين أنبياء الله ورسله فكلهم صادقون مصدقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وفي الإسلام سلاو الأموال وعبزها فأهل الله البيع وعرم الربا والغش والغصب والسرقة وأباء التوسعة على النفس وعرم الإسراف والتبذير إخوة الإيمان أن هذا الدين قد عفز أعراض الناس وأنسابهم فنهى عن الغيبة والنميمة والغمز واللمز والطعن في الأعصاب والأنساب وأرم القذف ولعن أهله وشدد في الزنا وعذر القرب منه ونهى عن وسائله وأسبابه هو دين الإحسان والرفق يدعو للترحم والتكافل والمعبة والألفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرعم الله إنما يرعم الله من عباده الرحماء متفق عليه ويأمر بكل ما يؤلف بين القلوب ويدعو لاجتماع الخلق وأتلافهم وينهى عن فساد ذات البين ويعذر من فرقة العباد واختلافهم ويرفع الأضرار ويدفعها ومن مقاصده وأصوله لا ضرر ولا ضرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر muna yin godiya wa Allah tsira da aminci ya tabbata ga fiyayyen zaɓaɓɓen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa lalle mu sani dukkanin godiya ta tabbata ga Allah shine wanda yake kaskantar da abin da ya sama kuma shine wanda yake ɗaga abin da ya kasa babu wanda ke bayar da abin da Allah ya hana sa'annan idan Allah ya hana duk cikin bayi babu wanda ya isa ya baka Allah ya ɗaukaka da ikonsa Allah ya ɗaukaka da zatinsa Allah ya ɗaukaka da fifikonsa akan dukkanin halittu Allah ya halicci abubuwa akan yanda ya so sai kuma Allah ya kyautata halittar tasu mu sani cewa 'yan uwa falala daga Allah ake fatanta dukkanin wani abu da raka samu na duniya ko na lahira lalle ka sani baya biyowa ta hanyar kowa sai ta hanyar Allah sa'annan mu sani cewa dukkanin wani girmamawa daga Allah ake nema muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imominsa masu yawa muna gode masa akan falalolinsu akan falalolinsa waɗanda suke zuba ko da yaushe yana daga cikin falala Allah shine shayar da mu da yayi ruwa a wannan rana mai tarin albarka wacce ita ce ranar idi yan uwa mu sani Allah maɗaukacin sarki ya sanya wa'yansu lokuta ya sanya wani tsari da zamanin zamaninnika saboda masu da'a wa Allah su farin ciki ya sanya wa'yansu kwanaki kwanaki ne na sururi na farin ciki ga masu bautar Allah muna shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne annabi ne na rahama annabi ne na shiriya mamakin girman wannan annabi mamakin girman wannan manzo tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen zaɓaɓɓen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yan uwa mu sani lalle mutane kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin jahiliya wauta da jahilci suna cikin bata suna bautatawa bishiyoyi da duwatsu sa'annan suna bautata wani koma bayan Allah suna kiran wani koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da su ba wanda ba zai iya cutar da su ba su riƙi shaiɗanu waliyai koma bayan Allah suna zaton hakan kyautata aiki suke shi yasa dukkanin wani alamomi na addini aka shafe fitira ta Allah da ya halicci bayi aka juyar da ita wanda Allah ya faɗi a cikin hadisul qudsi Allah ya ce na halicci bayina waɗanda suke masu karkacewa dukkanin shirka masu tauhidi shedanu ne suka zo suka karkatar da su daga wannan fitira ta Allah kamar yadda Abu Raja al-Utaridi yake cewa yace mun kasance muna bautata wa dutse a zamanin jahiliya yace idan muka samu wani dutsen wanda ya fi shi kyau sai mu jefar da wannan sai mu ɗau wani yace idan ko ba mu samu dutse ba sai mu ɗan tattara ƙasa haka mu ɗan yi ɗan wato gini haka na ƙasa sai mu zo da akuya sai mu tatsa nonon wannan akuya a kai sa'annan mu ringa ɗawafi ga wannan kaga wannan wauta ne wannan jahilci ne wannan ɓata ne a cikin wannan yanayi Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun kasance cikin wauta da ɗimuwa cikin al'amuransu wanda attatayyur shine canfi shine ya kewaye rayuwarsu wanda ba su da wata gaya ba su da wata manufa mai kyau gare su za ka ga shashi yakan kashe shashi sai ka ga yaƙi ya tashi a jahiliya ba don komai ba sai don doki ko kuma taguwa sai a shekara arba'in ana ta gwabza yaƙi don wani abu wanda yake ɗan kaɗan babu wata shari'a tattare da su wacce take musu hukunci suna cin mushe suna zuwa wa alfasha suna shan giya sa'annan kuma suna shan jini yan su bishara dangane da samun ƙaruwa na ya mace sai ya murtike fuska ya canja fuskarsa ta baki ta canja yana mai baƙin ciki don me za a ce an haifa masa ɗiya mace a wajen su yan uwa mu sani abar kaskantarwa ce abar wulaƙantarwa ana allakar da ita a wautar da ita a batta sa'annan kuma akan gaje ta ita ba ta gado akan kashe ta mu sani cewa signboard ɗinsu shine zalunci haka kuma jahilci da wauta shine nambar gidajensu haka in suka aikata alfasha su ce ai haka Allah ya umarni da shi Allah ya ce wai idza fa'alu fa'ishatan qalu wajanna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata alfasha sai su ce ai mun sami iyayenmu ne a kai Allah ne ya yi umarni da wannan alfasha zamani ne wanda yake cikin duhu dini ingatacce addini ingatacce daga ahalin kitab akan rasa shi ko kuma ya zamanto ya yi karanci kamar yadda zaid bin amr bin nufail ya fita zuwa sham yana mai neman gaskiya ya kasance yana cewa allahumma inni law a'lamu ahabbal wujuhi ilayka abattuka bi walakinni la a'lam yace Allah da na san mafi soyayyo kai gare ka da na bauta maka ta wannan fuska amma ban sani ba sai ya sujjada akan abin hawansa yan uwa wannan yanayi da al'umma suke ciki kenan kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta cika da du sa'annan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasken musulunci ya haskaka sa'annan duhu na kafirci ya ɓace dukkanin duniya ta haskaka da hasken shirya da hujjoji mabayyanai kamar yadda Allah ya faɗi Allah ya ce a a kummin Allahi nurun wa kitabun mube Allah ya ce haƙiƙa wani haske ya zo muku daga gurin ubangijinku da littafi mabayyani da wannan littafin ne mutane suka fita daga cikin duhu na kafirci zuwa hasken addinin musulunci kamar yadda Allah ya siffanta alkur'ani Allah ya ce kitabun anzallahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur littafi ne wanda muka sauka zuwa gare ka dan ka fitar da mutane daga duhu na kafirci zuwa asken imani Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi amr yan uwa mu sani addinin musulunci shine mafi girman wata ni'ima da Allah ya taɓa wa bayi shine addini wanda da babu irinsa sa'an nan ba za a ƙara samun irinsa ba wanda kuma ba wanda zai san kimar addinin musulunci sai wanda ya fada cikin duhu na jahiliya kamar yadda sai na umar allah ƙara masa yadda yake cewa ya ce mallam ya arfil jahiliya la ya arfil islam ya ce dukkanin wanda bai san jahiliya ba to ba zai san ma addinin musulunci ba lallai mu sani cewa yan uwa babu addinin gaskiya a nan a duniya in ba addinin musulunci ba shi kadai allah ke karɓa kamar yadda Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam Allah ce lalle addini a wajen Allah shine musulunci mu sani cewa wannan shine hanyar Allah addini kadai addinin musulunci shine hanyar Allah sa'annan shine tafarki madaidaici wanda Allah ya yadda bayinsa su yi kamar yadda Allah ya faɗi wa raditu na al-islam dina Allah ya ce na yarda muku da addinin musulunci ya zamanto muku addini idan wani yi wani addinin musulunci ba za a karba masa ba Kama yadda Allah ya ce wa mai yabtaji ghairal islami dinan falai yi min Allah ce dukkanin wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini ba za a amsa daga gare shi ba Lallai mu sani cewa babu wanda zai shiga aljanna in ba yana daga cikin alin addinin musulunci ba shi yasa waɗanda suke yahudawa da nasara suke cewa ba wanda zai shiga aljanna in ba su ba Allah ya musu raddi Allah ya ce ƙula hatu kuma in kuntu sadiqin sa'annan Allah ya faɗi waɗanda za su shiga aljanna su ne waɗanda suka yi addinin musulunci Lallai mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda yake cikakke babu tawaya gare shi ta wata fuska daga cikin fuskokai ya riga ya cika kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina mu sani ƴan uwa shine mafi kyawun addini sa'annan mabiyan wannan addini na musulunci su ne mafiya mutane kyawu kamar yadda Allah ya faɗi Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wa lillahi wa wa muhsin sa'annan saboda ma kyawun addinin musulunci ne kafiri yake fata yake kwaɗayi yake so ya zamanto daga cikin ahalinsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce ma ya waddu lazina kafaru law kanu muslimin wayanda suka kafirta sun yi burin ina ma dai su ma sun kasance daga cikin musulmai mu sani yan uwa lalle wannan addini yana da tushe shine littafi wanda aka shara shi aka share dukkanin wani barna da ke duniya da shi sa'annan aka inganta wannan littafi aka rarrabe shi dalla dalla kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wato littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa sa'an aka rarrabe su dalla-dalla daga gurin alhakim shine Allah mai ikima wanda ya san yadda ake tsara abubuwa sa'an nan alkhabir masanin abin da yake ya gabata da wanda yake gabata a yanzu da wanda kuma zai gabata nan gaba lalle yan uwa mu sani addinin musulunci ya game dukkanin abin da mutum yake da bukata a cikin rayuwarsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wani zalla alaikal kitaba tubiyanan likulli shay mun saukan maka da littafi wanda bayyanawa ne ga dukkanin wani komai bayani ne ga kowane abu mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda ke shiryar da bayi mu sani cewa addini ne wanda ya dace da kowane lokuta mu sani cewa addini ne wanda yake mai sauki shi addinin musulunci bai rarrabe tsakanin wani launi da wani launi ba ko wani jinsi da wani jinsi ko ka ce ni ɗan gari kaza ne <clears throat> shi ma wancan ɗan gari kaza ne dukkanin musulmi in dai yana nan duniya ɗan uwanka ne kuma ya fi ɗan uwanka ma na jini shi ne ƙa'ida addinin musulunci dukkanin abin da zai cutar da shi kai ma ka ji yana cutar da kai dukkanin abin da zai dame shi ka ji kai ma yana damunka wannan shi ne tsantsar addinin musulunci babu launin fata babu bambancin gari musamman ma idan ya zamanto wani ahalis sunna ne kai ahalis sunna ne saboda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa duniya baki ɗaya. Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ce musu ya ku mutane ni dan aiken Allah ne zuwa gare ku baki daya sa'annan wannan addini ra'ama ne ga dukkanin talikai ra'ama ne ga dukkanin talikai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zamanto ra'ama ga talikai baki daya mu sani cewa addini ne wasat tsaka tsaki cikin aƙidinsa cikin ibadunsa cikin mu'amalarsa addini ne tsaka tsaki ba a ƙetare iyaka sa'annan ba a rashin kaiwa inda aka ce a kai babu huluwi a ciki babu takasiri a ciki babu huluwi babu jafa'i a ciki babu ifrad babu tafariɗi a ciki kamar yadda Allah ya ce ya sanya wannan al'umar haka tsaka tsaki Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mu sani cewa wannan addini ya tsayi ne akan sauƙaƙa wa bayi babu wani tsanani a cikinsa saboda Allah yana nufin sauƙi ne ga bayi kamar yadda Allah ya faɗi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wannan addini namu ƴan uwa mu sani yana da waɗansu matakai guda uku shine na ɗaya addini yana da mataki na musulunci sa'annan yana da mataki na imani sa'annan yana da mataki na kyautatawa sa'annan kowane mataki kuma yana da rukunai wanda wannan mataki baya tsayuwa sai da su idan aka tattara su gaba ɗaya shine mutum zai kyautata zahirinsa da batininsa zuciyarsa za ta tsarkaka sa'annan zahirinsa ma zai tsarkaka lallai yan uwa mu sani shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne rukuni ne mafi girma cikin rukuni na addinin musulunci shine ma dalili na addinin musulunci shine ma wujja na addinin musulunci a cikin hakan akwai ikhlasi yin aiki dan Allah shi shi kadai sa'annan akwai kuma biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle yan uwa mu sani sallah ita ce ginshiki na addini kuma wani alaka ne tsakanin Allah da bawa mu sani cewa a cikin zakka akwai tsarkake dukiya akwai tsarkake zuciya sa'an nan akwai kafa soyayya da jin kai tsakanin bayin Allah mu sani cewa a yin azumi kuma ‘yan uwa yana yi wa zukata ne tirenin yana tsarkake su mu sani cewa aikin hajji farilla ne so ɗaya a cikin rayuwa da shi ne kuma sallamawarka ga ubangiji yake bayyana da shi ne bautarka ga Allah take bayyana sa'an nan kuma kyautatuwar zahiri mu sani cewa yana samun asali ne da in batsininka ya kyautatu yayin da aka ga zahirinka ya yi kyau to zuciyarka ta yi kyau kenan kamar yadda annabi sallama ya faɗi cikin hadisi ya ce ala inna fil jasadi mudgha idza sala asala al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb shi yasa ƴan uwa mu yi kokarin gyara zukatanmu mu sani cewa hakikanin imani shine ka gazgata wa Allah tare da nutsuwa wa gazgatawarka wa Allah kuma in kayi haka zancenka da aikinka su ne za su bayyana aka lallai yan uwa mu sani kyautatawa shi ne bautata wa Allah dangane da cikar ikhlasi ka zamanto kana abinka saboda Allah mu sani cewa asali na addinin musulunci shi ne bautar Allah shi ne tauhidi kada ka sake a samu matsala a wajen tauhidin ka ɗan uwa ka tsarkake Allah cikin bauta dukkanin wani abu da za ka yi na bauta ka nufaci Allah wanda da shi ne Allah ke karɓa ayyuka sallah azumi zakka aji lalle yan uwa mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kiyaye mutuntaka na yan uwanmu wanda ya kiyaye nasabobi na yan uwanmu ya hana mu ghiba da annamima shine ka ciro zance daga can zuwa can saboda ka haɗa guri wannan haramun ne a addinin musulunci ko kuma dan uwanka ya zo ka ringa masa zimbe kana nuna shi da baki addini ya hana mu wannan addini yayi suka dangane da waɗanda suke suka yayi tsinuwa dangane da waɗanda suke sukan nasaban bayin Allah mu sani cewa dukkanin wanda ke kazafi to Allah ya tsine masa lalle addini ne wanda ya shaddada ya tsananta cikin zina ya azzara bayin Allah kada su sake su kusanci zina Allah ya ce wala taqrabu zina dukkanin wani hanya da zai bayi zuwa ga zina Allah ya haramta yan uwa mu sani addinin musulunci addini ne na kyautatawa addini ne na jin kai yana kira zuwa ga jin kai da soyayya tsakanin bayi musamman a wannan lokaci na iri kana da makoci ina da makoci kai ka san Allah ya hore ma kayi layya shi Allah bai hore masa ba dan uwa cikakka musulmi shine shi ma ya san yana cikin sallah kada ka zo ka yi layya ka cinye nama kai kadai sa'an nan lokacin da kake soyawa ga shi kanshi yana shiga cikin gidan makocinka wannan ba daidai ba ne a cikin addinin musulunci addini so yake ka ji kamar yadda kai to haka ma ɗan uwanka shi ma zai ji kamar shi yayi ka kyautata masa idan ba shi da shi ka bashi in ya shiga cikin wani jarraba wa Allah ka jajanta masa in ya kiraye ka ka amsa masa wannan shine haƙƙinsa da yake kanka lallai 'yan uwa mu sani Allah yana jin kai daga bayinsa ne waɗanda suke jin kan bayi kamar yadda annabi sallama ya faɗi ya ce inna ma yar'amullahu min ibadihi ruhama kadai Allah yana jin kai masu jin kan bayi ne daga cikin bayinsa mu sani cewa addini ya yi umarni ga dukkanin wani abu wanda zai haɗa tsakanin zukatan bayi sa'an nan yana kira zuwa ga haɗin kai zuwa ga tattaruwar halitta a waje ɗaya sa'annan addini yana hana abin da zai janyo wane da wane su zamanto sun samu saɓani a tsakaninsu addini yana haramta yadda za a ƙirƙiri wata hanya da za ta karar rabuwa tsakanin bayan Allah sa'annan addini ne wanda ya ginu akan babu cuta babu cutarwa kaka cutar da ɗan uwanka kada ya cutar da kai yan uwa wannan shine abin da ya gabata dangane da wannan hutuba tamu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana albarka a cikin wannan rana Allah azumin da muka yi jiya Allah ka sa shi ne sanadiyar mu gobe alkiyama Allah muna cikin wani yanayi wanda yake akwai talauci wanda yake akwai rashi sa'annan akwai wahala da tsadar rayuwa Allah ka fi mu sanin yanayin da muke ciki Allah ka mana sauki Allah dukkanin shu Allah dukkanin shugabanninmu Allah ka datar da su akan abin da ka yarda da shi Allah Allah maɗaukacin sarki ka haɗa kawo kanmu Allah ka ɗaukaka addinin musulunci Allah ka karya kafirci da kafirai ya Allah Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعدل ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة